Kaɗan daga cikin laifukan da shugaba Muhammad bazum ya yi wanda ya janyo aka yi masa juyin mulki akan kujerar mulkinsa daga cikin laifukan da bazum ya yi aka cire shi daga mulki akwai laifi na farko da yake cewa ba ma buƙatar sojojin Faransa a cikin ƙasarmu amma muna buƙatar fasahar su da kayan aiki domin sojojin Faransa a cikin jamhuriyar Nijar ba alkhairi ne ba. amma idan da gaske faransa take za ta taimake mu to ta taimake mu da fasahar sojojin da kuma kayan aikin da za mu tunkari maƙiyanmu da kuma 'yan boko haram da 'yan tare kayar baya a cewar shugaban ƙasa Muhammad Bazum sai laifi na biyu da ya yi wanda ya janyo aka tsige shi inda shugaban yake cewa dole ne mu canza kuɗi mu ƙera kuɗin kanmu tare da ƙasashen ECOWAS Bazum dai ya yi wannan magana ne inda wannan magana ta jawo cece-kuce wanda hakan ya fusata ƙasar Faransa sai dai ba ta ce komai ba amma dai duniya ta fahimci cewa bazum da kaɗan-kaɗan yana so ya janye ƙasar Nijar daga jikin Faransa sai kuma laifi na uku wanda bazum yake cewa ya yi yunƙurin canza janar Ceni wanda ya yi shekara goma sha uku yana tsaron fadar shugaban ƙasa wannan ma ba ƙaramin barazana ba ne ga ƙasar Faransa kasancewar an daɗe ana zargin akwai wata alaƙa tsakanin Cini da ƙasar Faransa boyayya wadda ba kowa bane ya sani sai kuma laifin shugaba Bazum na hudu shine ya soke wasu ayyukan ƙasa da dama da suka taka ma ƙa'ida waɗanda suke gurgunta ƙasar jamhuriyar Nijar sai laifi na biyar a cikin gwamnatin shugaba Muhammad Bazum ne aka canza taken ƙasa wanda ya daɗe ya samo asali daga ƙasar Faransa wanda hakan yake nuni ga cewa shugaba Muhammad Bazoum yana ci gaba da tattara komatsan ƙasar Nijar domin guduwa da yanke alaƙa da ƙasar Faransa. A muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan waɗannan laifuka da ake zargi. Shugaba Muhammad Bazoum ya yi wa ƙasar Faransa tuni dai mutane suka shiga zargin cewar da bakin Faransa a juyin mulkin da aka yi wa shugaba Muhammad Bazoum sai dai waɗansu na ganin cewar anya ko wannan zargi ba ƙarya ba ne. domin shugaba Muhammad Bazoum na daga cikin 'yan lelen ƙasar Faransa